tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da tara ga watan nijamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya, littafin da ke bayani akan mafarki da abubuwan da suke rako mafarki. a inda mun karanta hadisin abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara masu yarda ya ce kadima matul kazzab ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musailamatul kazzab ne ya taho wajen manzon allah da ayari tinkis tinkis suka iso har madina faja'ala ya ƙolo a lokacin da ya zo sai ya ce in ja'ala li muhammadun min ba'adihi tabi'ituhu idan dai muddin muhammadu ya sa ni ne khalifan shi a bayan shi to ko zan bi shi zan mai biyayya zan zama ɗaya daga cikin tawagan shi waƙadima ha fi basharin kasirin min ƙaumihi haka musailama ya taho cikin gayyan jama'a masu yawa daga mutanen shi fa aqbala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya fuskanto shi wa ma'ahu thabit bin qaisin bin shammasin annabi yana tare da thabit dan qais dan shammas وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جريدة أهنن النبي أكوي وانتن زربان دبينو وقف على مسيلمة في أصحابه annabi sai ya tsaya a gaban musailama yana cikin tawagan shi ƙala da aka tattauna sai annabi ya ce musailama lausa altani hadihil qita'ata da za ka roƙe ni wannan ɗan tsinken zaborin? ma a tsaituka ha ya ce ba zan baka ba walam ta'adda amran lahi fika ba za ka wuce abin da Allah maɗaukin sarki ya hukunta ka a kai ba abin da za ka kulla na makirci wala in adbarta in ka juya baya ka bar addinin da kake la ya kiran na hakika Allah maɗaukin sarki zai baya-baya da kai ya hallaka ka wa inni la'uraka alladhi uritu fihi ma ra'aitu yace sai Allah maɗaukin sarki ya nuna maka gaskiyan abin da ne mafarki na gani a kanka wa hadha sabitun ga sabitu yujibuka anni shi zai baka ansa a madadina sun man sarrafa anhu sai manzan Allah ya tafiyan shi ya rabu shi a duk lokacin da kuka ɗauko da'awa da'awa sai ta yi ƙarfi ta samu karɓuwa irin wannan al'amarin zai rika faruwa da ku idan ba ku nutsu ba ku